studio Karfe biyar da kusan minti talatin da ɗaya a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai masu raro Asmana Shinaki muku lale marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku cewa mai shiga tsakani na jamhuriya ya gana da masu ruwa da tsaki a cikin al'amarin aikin hashi da umara don cima maslaha wasu 'yan cirani 'yan kasar nijar da suka fito daga kasar algeria sun isa a cibiyar kula da 'yan cirani ta garin arlit gwamnan jihar zandar ya ɗauki matakan kawo tsari a fannin sufuri a jihar a shirin musamman za ku je bayani dangane da shagulgullan cikon shekaru 28 da rasuwar mawaki alhaji mamman taya da aka gudanar a jiya Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, a jiya babban jami'i mai shiga tsakani na jamhuriya metro Ali Sirfi Mega ya gana da wato ɗaya bayan ɗaya da shugaban hukumar kula da aikin haji da kuma wato da umara shakka bello garba da shugabannin kamfanin aikin haji da umarar a haduwar an tattauna batun shirye-shiryen aikin hajin bana musamman batun visa da jigilar ta zuwa kasar saudiya a yau ne rakata janar na kamfanin jiragen sama na niger airways ya samu ganawa da wato jami'in mai shiga tsakani na jamhuriya tun bayan da hukumomin nijar suka ci cimma ya maido 'yan nijar da ke zaune kasar algeria ba bisa ka'ida ba a gida wannan aiki ke ci gaba da gudana a ranar litinin da ta gabata 'yan kasar nijar su 18 sun baro wato suka baro kasar algeria ta ƙashin kansu domin dawowa gida sai dai kuma sun yi baton kai inda suka share gudan ini cikin dajin hamada amma Allah ya tofa ma garin su ruwa yayin da suka yi kicibis da jami'an tsaro masu sintiri waɗanda suka kai su a asamaka kan iyaka daga bisani aka mika su a cibiyar hukumar kula da 'yanci rani oem a garin arlit Gungu Muhammad Dantani ya tuntuɓi shugaban cibiyar Inusa Malam Musa don jin ƙarin bayani. 'Yan Nijar su goma sha takwas ne 'yan cin rani da suka fito daga Algeria zuwa hanyar su ta Arlit inda suka ɓace a cikin Sahara. Sun wuni suna neman hanya amma ta bace musu sam sam sam sai bayan da suka samu sa'a fadawa bisa hanyar iyakar Asamaka sai aka kawo mana su anan. Abin da ya shafi bakin haure. Mu anan OEM muna aiki ne da 'yan cin rani da aka kawo mana kuma suka amince da mu mayar da su a garuruwansu. Kun gani kenan koma 'yan sanda sun kawo mana bakin haure. Mu ba ma iya tilasta musu su koma gidajensu ba tare da amincewarsu ba. Wannan shine ka'idar mu. Sai dai idan su sun amince a gaskiya a shirye suke da su koma garuruwansu. Ƙungiyar direbobin motoci sun huri ta fitar da wata sanarwa inda ta yi Allah wadda da wasu matakai da hukumar tashar motoci ta wadata ta ɗauka dangane da ta da al'amarin sufurin. Ƙungiyar mai suna SNCVRN ta kawo batun takura wadda ake yi wa magoya bayanta yau kwanaki da dama kenan. Ƙungiyar ta kuma baiwa magabatan tashar wa'adi na sau'i saba'in da biyu. domin su daidaita al'amura sakatare janar na kungiyar umaru ahmadu ya yi wa musa hassan karin haske muna nan wadansu sandika da direktar sun sai sun yi baci guda saboda rikidamar da jawo sakamakon banku suna suna da kishin kicin wadansu don su kama su. akwai iri wadanda in za a yi su tare da mu za a yi muna nan sai shekarar da mun gani an kawo station hudu cikar polisai ana nan ana kama motoci bit da gomi har da fedor taka fedor cin in an baka shi ba mu ce shi ba ne ya koga in an baka shi kowa bai da izini ya kama amma da takardar nan an kama motoci yanzu motoci da an kama suna nan rike ga polis muna tambaye director maza maza motocin nan a sake su kun ba nan ba zan can declaration ne za mu kama shi wanda kun ba za mu bari ba da fatan za a yi mana afuwa dangance da rashin ingancin wannan sauti wasu daga cikin mutanen da ke rayuwa a gabar isa sun nuna wato fargabarsu a game da ayyukan gina madatsar ruwa domin kare al'umma daga ambaliyar ruwan misali mazauna unguwar lasugungu na ganin yadda ake yin maratsar ruwa a halin yanzu zai kawo cikas ga gonakinsu na shinkafa suleiman sani alzuma ɗaya daga cikinsu ya yi muna ƙarin bayani Sun fara yin dam ɗin ne daga gaba gura zuwa gudel. Yanzu matsalar maimakon a yi dam ɗin a gefen kogi wanda zai sanya ruwan su tafi. Sai kawai suka yi dam ɗin yadda ruwan za su hayo su mamaye muna garakai. Abin bai yi ba bai gyara mu. Mu muna ganin idan suna yi ne domin gyara ya kamata su tutubi jama'a da ke wurin. Saboda waɗannan lambuna da kuke gani ya huce shekaru ɗari da akwai su da kuma jama'a suke amfani da su. Su masu aiki aikin bai kamata su fara aikin ba haka kawai ba tare da sun tuntuɓe mu ba. Ni a gani na ya kamata su yi ta yadda zai kare lambunan mu ba tare da ya shafe garaken mu ba su zauna yadda suke. A wani mataki na kawata birnin jamai hukumomin jihar sun kaddamar da wani shirin korar 'yan kasuwa da ke kan hanya ba bisa ka'ida ba. Wannan shirin ya shahi 'yan kasuwa na gewayen babbar kasuwa masu sayar da motoci da kuma alluna na tallace-tallace. Soli Abdullahi masani a fannin tattalin arziki ya muna sharhi a kan tasirin wato irin waɗannan ayyuka kan tattalin arzikin. In aka hana mutane su zamana bisa hanyoyi an hana su su ci abinci na ɗawan lokaci ban ci kullum ba. Saboda mi saboda in aka tara su daga wannan wurin ai ba an ce ba kwata-kwata ba za su kasuwancin su bane a'a an ce musu su koma wurare waɗanda suke mahi mahimmanci ga kasuwancinsu saboda bakin hanya ba ya zama wurin kasuwa in bakin hanya na zama wurin kasuwa da kenan ba a yin kasuwanni kenan su waɗannan wannan matakai na meri su ne za ta shafa su za su da kasuwancin su za su da cinikin su na raneku kenan ba za su samu abin da za su ci da kansu ba abin da su kai ma iyalansu amma abu ne wanda ke gyaruwa hanyoyi ana iya dukkan wa'annan bukatocin na mutane 'yan e, e, e, moto 'yan keke 'yan mota 'yan ƙasa duk an biya wani bukatocin ana iya samun yanzu a tsara mutane su yi amfani da hanyar nan ta hanyar sai da kakinsu saboda duk kasashen da ka je wa'anda suka ci gaba ba a iya hana wannan kasuwancin amma tsara shi ake yi Salar lasar gishiri ta shekara-shekara da ake kira Kirisale ta shekarar 2016 za a gudanar da ita ne a cikin watan Satumba a karamar hukumar karkara ta Ingal a jihar Agadez. Kuwa ina aka kwana dangane da shirye-shiryen wannan sallah domin samun amsa Tarnani Fudai Ahmed ya tuntubi magajin garin Ingal Sidi Muhammad da ta wayar tarho. Tuni muka fara shirye-shiryen tunkarar sallar lasar gishiri inda mun samu ziyarar karamin minista a fannin sha'ani kiyo akan abin da ya shafi shirye-shiryen. Sai dai sanadiyar ruwan kwanakin baya ya haddasa barna akan wuraren da ake gudanar da shagulgulan wannan sallah inda tuni mun fara gyaran wuraren da suka lalace. Za a gudanar da sallar ne daga 23 zuwa 25 ga watan Satumba kamar yadda aka sanar da mu a hukumar. hukumance a nan Ingal. Sai dai wannan sallar za ta zo ne a yayin da da yawan makiyaya suka yi rashin dabbobin su sanadiyar ambaliyar da aka samu a kwanakin baya. Amma duka da haka abin da ya shafi cawa a wannan shekara akwai isasshiyar cawa wadda dabbobi za su ci. Sannan kuma kun san a wajen wannan sallah lokaci ne da ake tattaunawa akan abin da ya shafi makomar kiyo ba wai sallar kaɗai ba. Hukumar kare hakkin bil'adama ta ƙasa inda na gudanar da wata ziyara tun jiya a jihar Agadez. Hukumar ta kwashe mako ɗaya a jihar inda za ta gudanar da ziyarce-ziyarce domin lura da al'amura daban-daban kamar ambaliyar ruwa, harkar 'yanci rani da kuma neman zinariya. Magatakardan hukumar Ali Shina Ahmadu Kurgeni ya yi wa wakilin Musa Maman ƙarin bayani. na farko zancen ambaliyar ruwa da aka samu da banar da shi ya kamu mun zagaya cikin komin din da baga kuma insha Allah zan mu je mu yi pledoyer zuwa ga eh, gwamnati kuma da zuwa ga eh, masu kama eh, gwamnati ko in ce masu hannu da shumi domin a kawo ma mutanen da baga da na ingal a kai musu taimako sosai zance na biyu da na maka shine abin da ya shahi bakin habre mun zagaya wurin kwana ko in ce santar na OEM da na nan agadas da na Arlit an ce kowa wanda yake cikin espas din sai dai yana iya zuwa ya zo ba tare da an dame shi ba to kuma ta wannan fannin aka diba kuma su wa'annan baki habaran idan aka bar su suka wuce suka ketare iyaka suka shiga libi ko aljeri ana samun matsala duka wannan shine ya kama mu zo mu yi larwai mu diba mu ga yaya ya kamata mu a namu bangaren kare hakkin adam ga taimakon da muke kawowa yaya ya kamata ayi. domin a ciwo kan wannan matsala. Na uku da muka je mu Arlit mun zagaya muka ga ya ake gina zinariya ya ake sarrafa ta a arewacin Nijar cikin jihar Agadez. Gwamnan jihar Zandar ya ɗauki aniyar kawo tsari ga sha'anin sufuri a jihar inda a ya bayyana wasu matakai da aka ɗauka na hana yan ayarin ababen hawa a lokacin auraraki haka kuma an haramta mutane uku su hau inji ko moto ɗaya sannan kuma ya ɗauki alwashin sakafar wando guda da al'amarin kasuwancin man fetur ta barauniyar hanya. Gwamnan jihar ta Zandar Isa Musa ya yi wa wakilinmu Aliketa ƙarin bayani. muna ƙara tuna ma aikin ruwa ruwa an hana da kai ne kuduri na fari na biyu na a taho ana cortege na armi ana ƙidara ana kashe mutane shi ma an hana daga yau haka zalika mutum an yi shi kawai da ce don dukkan mutum biyu daga yau kuma hana a ce mutum uku sun hau mutum haka zalika muna tambaya muna kiran duk wanda ke da mota ko moto wanda duke da abin hawa ya kamata ya mai takardu dangance ga waɗanga abubuwan da mun ka doka mun ɗauki matakai don saboda mu kawo doka da oda cikin jihar mu ba mu yi shi ba don mu tuttur zaune a'a ko mu bata mu wani rai mun yi shi don mu kare jama'a mu jama'a mu tana cikin zaman zulumi jama'a tana cikin tsoro an sata ta cikin wani rikangi an rasa mai magana kuma abu sai kamari ya kai mutane kullum mutuwa su kai haka zamu ne zama jama'a waɗannan abubuwa suna faruwa kuma muna kallo to don haka muka ɗauki waɗanda matakai muna kiran jama'a su kama su goya mu baya bisa kan waɗanda mun shi ne don su an samu ruwan sama mai yawa sosai a jihar maradi a cikin kwanaki goma na tsakiya na wannan wata na ut hakan ya bada damar rabin kasar shuke shirke a cikin dukkan jihar musamman a yanki na kudu jami'in kula da ƙididdiga a fannin noma na jihar ta maradi isifu mummuni ya bayyana cewa wasu jama'a sun fara cin moriyar aikinsu An samu ninar albarkatun gona ne a cikin gundumar Madarumfa, sannan a waɗansu wurare na Age, Fesawa da Gazawa. A waɗannan wurare damina ta bada yadda ya kamata. Tuntuni ma sun fara sayar da sabon wake a kasuwanni. Sannan kuma a waɗansu wurare jama'a sun fara cin ɗanyen wake da ake kira jimbiri Sai kuma waɗansu tuni sun ci hatsi a yankin Mada Rumfa abin da ya shafi waɗanda suke cin tumu su ne yankunan da zawa age da kuma kudancin tesawa da su ma suka fara amfani da sabon hatsi. Su ne waɗannan yankuna da ba su samu matsalar rashin shuka ba kuma yanzu yanzu haka suna ci gaba da samun ruwan sama. Karfe biyu kai tsaye za mu shiga cikin shirin namu na musamman. A jiya 23 ga watan Uta aka yi shagullan cikon shekaru 28 da rasuwar mawaki Alhaji Mamman Taya. An haife shi ne a shekarar 1951 a garin gingimi na jihar Difa. A rayuwarsa ya taka rawa sosai a fannin wake-wake da kaɗe-kaɗe na zamani na Nijar. wato a ƙarƙashin ƙungiya mawaƙa mai suna Orchestra National de la Capital wanda shine ma ya jagorance ta. Abdullahi Halidu mai gizo mai lakanin Jean Sofa Kwale yana tuna da abubuwan da dama dangane da Alhaji Mamman Taya. wannan alhaji taya na san ko bai san shi ba yana jin sunan shi mu abin da muka san da taya kowane yara wanda suka zo bayan shi sun ji sun saurara aikin da ya yi da abin da ya bar mu abin ya zama kama shaida shaida ne bisa kirtir nigerian for example ina da wasu yara da yawa wanda suka samu suka ci albarkan wannan harkan taya ya kamata adam junior shi ma ya dauko hanyar alhaji taya allah bai bashi dogon rai ba kuma akwai wani yaro wanda jiya ma muka yi wasa taro wanda yake bisa hanyar inda taya shi ma ya fara ana ke mishi hama wai dulu ya yi ma wani waka bisa alhaji taya a ni souvenir na shi da yawa ne fiske shi ne ya bani ma mola na da fari ni mai kada gitar ne gitar da ya bani nashi ne electric da ya kawo yake yaro kana yi ka ci gaba ta domin tunawa da mamacin mawakan Nijar da gwamnati na wancan lokaci tare da tallafin abokan arziki sun kafa wata cibiyar horar da mawaka da aika raɗawa suna CFPM taya. Sise Amadu mai kula da sashen bayar da horo na cibiyar ya yi ƙarin haske akan cibiyar ta CFPM taya. Santan nan da ake kira CFPM Taya cibiya ce da aka kafa a ƙarƙashin ƙoƙarin makaɗa. Saboda a lokacin wasan firi ɗan gurmu ne da ya wakana a CCOJ, mawaƙa suka buƙaci a samar musu da cibiya ta horar da mawaƙa, kuma suka tambayi gwamnati da ta yi musu hakan, inda gwamnati tare da waɗansu abokanin hulɗa suka samar musu da wannan cibiya, wanda aka kafa a shekarar 1989. wanda gurin da aka saka a gaba shine horarwa bunƙasarwa da kuma bincike akan sha'anin kaɗe-kaɗe akwai ma'aikatar da ke kula da kayayyakin kaɗe-kaɗe da kuma kula da cibiyar guri uku ne wannan cibiyar ta saka a gaba waɗanda suka haɗa da koyarwa bunƙasarwa da kuma bincike akan sha'anin kaɗe-kaɗe wanda idan aka samar da su a bane mai matuƙar mahimmanci ga mawaƙa. masu mu ƙarshen shirin kenan a huta lahiya.